baina zaujati tsakanin mataye rabon me rabon kwana wajibi ne duk mutumin da yake da mace na buce daya to ba zai ce zauna da su da ya ga dama ba za a yi rabon kwana ne <coughs> walau amatan ko da ko baiwa ce au kitabiyatan ko wanda ya aura kirista ce au biha udhurun yamna'ul wada'a kai koda tana da uzurin da ba za a jima'i da ita ba ka san mu harkokin mu ana da tafiya ne sai ya hakuri ma'aunin da ake aiki da shi a rabon kwana eh a'a ne wurin shari'a aksar mutanen mu a yanzu ana amfani da rabon kwana ne galibi mu a nan da girkin da mace take yi in ta girki to tana da kwana in ba ta girki ba ta da kwana a shari'a ba ta san wannan ba namiji ke da girki ke da tasiri shi kuma a wurin shi shi ma ba girki ne a wurin shi ba macen da zai iya jima'i da ita tana da hakki a kan shi ya ci da ita ko ya jima'in ko bi jima'in ba wanda ba a iya jima'i da ita to mustahabi ne cida ta duk wanda aka aura mishi ya shekarar ta bakwai ko takwas ko tara cida ta yana kan iyayenta ne na wajibi babu laifi ci da ita amma mustahabi ne idan mutum na da mace biyu ko uku idan misali ɗaya ta haihu to sai ka ji an ce an yi rabon kwana ba miji ba ta da miji haka ne ko mm. to ina kuka samu wannan shi rabon kwana ana yin shi ko da aubiha uzurin yamna ulwada'a ko da tana da uzurin da ba za a ba za a iya takinta ba ko da haihuwa ta yi to kwanukanta na nan ranan kwananta kwananta ne babu laifi ta sariyas babu laifi ya nemi tallafinta ya cewa zai juya kwanan na yau ga wance ko ga wani abu irin wannan amma ba wai ya zama ma shari'a ne ba ta a cikin lissafi ba ko kuma a ce to ba masu ta haihu ba ta yi nauyin da mijinta ba zai iya jima'i da ita ba sai ce to wannan an cire mata kwana me yasa aka cire mata kwana saboda ba za ta iya girki ba to wa ya ce girki shine ma'aunin ai ba shine ma'aunin ba to mene ba mu karanta maganar girki ba ma wa a can baya tsarin girkin mu yadda muke ci da matan ai tsarin an yadda dai da shi an karba urfi ne urfi an karba amma ba wai shine asali ba madi bari mu je karatu li kullin yawmin wa laylatun karancin kwana garaban kwana da miji zai zauna da iyalin shi yawmin wa laylatun kwana da yi to don ta yi nauyi shi jima'i idan kana namiji kana da matar da yawa kullum ne suka ka yi jima'i to ranakun kwananta ita ta riga ko da zama kai da ita kusa da ita ta yi nauyi ta ga kana wurin ta ma dan ji sauƙi saboda yadda zuciyar mata yake rataye ga mazajensu wani lokaci in ba ka nan matanka ta buga maka kowaya ya muryar kawai take so ta ji sai ta ji kwanciyar hankali haka rayuwa take to in an yanke kwanuka da nata dama ga tana cikin lalura kaɗan zauna kuka yi fira daɗi za ta ji ka sanya sai ta ƙara jin ƙarfi a jikinta to an cire ta kaf a cikin lissafi eh je ta gurmun zuwa ta kaɗai malam ya ujizhu maradun matuƙar farashin lafiya ba ta gaji da shi ba fa yuqimu haythu sara to ya zaman shi a ɗakin da yake sabu sabon magana zama mita malam yujizhu maradun ba an ce a rama kwana dole ne? to ba dole ba ne in bai da lafiya in bai da lafiya ba za a yi tattarere da shi a kwashe shi a kai shi na a kwashe shi a kai shi nan ba ko kuma misali turaka yake da shi to kila zai zama shimfudun turakan wadda take ɗakin shi ita ke sanya shimfudun turakan to ta sanya shimfiɗinta na a tarakan shi sai rashin lafiya ya kama shi to ba a cewa yanzu tunda yau ba girkinta bane ba kwananta bane tunda mu girki muke kirgawa ba kwananta bane to a canza shimfiɗin wata ta kawo shimfiɗin ta za ta cigaba da kula da shi a'a wadda take nan sai dai sauran su taimaka mata ita ce za ta cigaba da kula da shi in kuma ɗaki yake bi to ɗakin wanda rashin lafiya ya kama ta to ne zai jinye shi ba za a ce to yau girkin wance ba ce bari ya tashi daga jinyar shi ya koma ɗakin wance an gane wannan ko walahu tafdilu ba'dihunna fil infaqi malam ya yaqsid idararan ya samu dama ya fifita wata akan wata wajen ciyarwa matuƙar ba cutarwa ba ne. ya fassara mana wani karatu da muka yi a can baya ya ce wa in kanat mimman kadama ha? mata suna bambanta wata da za ka auro ta an maka bayani ita gidansu ba sa aikin komi. mamanta tana nan tana zaune kaman kaya ba ta aikin komi sai dai ta ci ta sha ta wanka ce kawai take makanta kila ma shafa mai sai dai ta daga hannuna a shafa ta daga ta shikenan Allah ya taimaka to haka suke su ba sa wanki an gaya maka kana son ta haka nan eh to shikenan akadamaha da ta zo gidanka sai ka ɗaukan mata mai aiki ya ci gaba da mata aiki to gobe idan ka ƙaro aure fa wadda yake ita kuma a gidansu ba a mata mahaifiyarta zagir-zagir take tun hudu ta tashi ta fara daka za ta daka dawa ko gero wanda za a yi fura da safe a sha a karya a fita ko kuma a yi tuwo a yi ɗumame a ci a fita kafin su ba shi tuwo ya nuna yadda ta koyo irin wannan aikin sai ta zo gidan to ita ma haka za ta ke? me matakin malamai a nan malamai suna da matakansu in kaga ita ma za ka ɗaukan mata mai mata hidima shikenan sai ka ɗaukan mata in ba ka ɗaukan mata ba babu komi sai ta aiki irin nata a nan wurin ne sai a ce to ya fi son wata ya fifita wata akan wata to amma kuma akwai wani abin awo da aka sarin mu maza da mata muka aje shi gefe guda da shine mafita ga mata duk macen da take aiki a gida Ha'a wurin Allah ta fi daraja ga wanda ba ta aiki wannan ku gidan manzon Allah haka ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi wata riwayan tana cewa tana da masu musu hidima biyar wata riwayan ta ce kowace mata tana da masu mata hidima bakwai wata riwaya ta ce goma goma suke da shi akwai wanda gyaran ɗaki kawai take yi amma ɗiyashi shi kuma sai gashi na na Fatima radiyallahu anha wanda yake idan da ba dan ita mace bace zaka je ita manzon Allah ne saboda kaman yanda ka san Hassan da Usaini aka ce kaki ko idan ta juya tana tafiya wani lokaci in ba yanayi ba sai ka dauka shine yake tafiya saboda kama iyayenta ana musu wannan hidiman amma ta auren da hannunta ya fashe saboda niƙa kada ka ce bai sani ba ba maganan bai sani ba ta zo ta ce a taimaka da baki mijinta ya mata rakiya ya ce ɗaukar ruwa karan kanshi nan haƙar shi ya ansa wani lokaci sai dai ya ruwa ruwan a ƙofar gida ta shiga da shi ciki yana sauri ya koma ya ɗauko za ta kamo ruwan ta shigo da shi ta surfe alkama a cikin ne shi wani lokaci sai ta sussuke sai ta sussuke shi sannan ta dake shi ta mai da shi gari sannan ta soya shi ta mai da shi gurasa sannan a sa a mai din da za a ci wani lokaci ba ma. ta je ta ce amma sai bai bata ba sai ce wannan rayuwar shi yafi wannan duk macen ko ma ta bi kake da shi ta ce haba wallahi wani lokaci shike min wanki kafin tashi ya dafa abinci ya ba yara ti yayi kaza kin ta wannan matan ta mutu idan da zai miƙe tsaye ya ga wata sakarya ce kila matan biyu ce yi miƙe tsaye yi miƙe rage aikin ɗayan ita ma gobe sai ta me sai ta kwanta da za ta tashi da yafi ku duba da matan suka haɗu da nana Fatima sai ta musu zarra sai ta musu zarra kuma ba nan ba aina na Aisha ita ta Fatima ta taso a hannunta duk da Fatima ta girma Aisha ta girme ta to amma da aka yi hijira a ɗakinta ta zauna kun san mata da rauni wata rana ta ce mata ni fa na fi mamanki wajen manzo Allah na fita kasan mata da matsala ita kuma mace ce ita ma sai ta kama kuka ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mishi ai na Aisha ma ta ce ma ta ma fi maman mu, <laughs> ta ma fi maman mu sai ce kalla wallahi ci kalla wallahi Allah bai musanya min da wadda tafi Khadija ba hmm. sai ta ce to ai ta ce kai ke mata hidima ka ɗauke ta kai mata kaza kai mata kaza ce to in kin je ki gaya mata ke kuma mamanki ita take mun hidima ka ka ji ne bambancin yake ku? Hmm. ita mamanta hidima ta yi maza Allah ita kuma wani maza Allah na mata hidima ne sai ta kasa hmm. duk matan da mijinta ke wahala akan ta wani hidima kasa take ba ta daraja ba wai a gidan auren ba har a wurin mahalicci ƙasa take yi ba hidiman ta zo manzon Allah ba Allah ya ce malaika jibril ka ce mu manzon Allah ya gaya mata ina gaishe ta sako daga Allah zuwa ga jibril zuwa ga manzon Allah ba sahabi a ciki ka ce ina gaishe ta ai mata bushara akwai wani gida na zinare aljanna nata ne la khasaba wala nasaba gidan zinare ka gaya mata gidan zinare nata ne ita hidima take yi kun gane bambancin tafdil idan ya zama sannan akwai lokacin tafdili kuma ba ya zama a haka wata ita abincin da take ci ne yake da yawa ita fa gaskiya karin tuwo biyu ba isan ta zai yi ba sai biyar taliya guda ba zai ishe ta ba sai kaza to jaiz tafdil sai ka so taliya biyar wannan biyu ki ta sai ka bata biyu wannan uku ka bata uku kaga ai wannan ya yafi na wannan to wannan tabdil ba kai nufin darar ba ba kai nufin cutarwa ba wani lokaci kuma tufa ne na sawa za a siyo wata ta Allah ya mata arzikin jiki kila sai an sai zani ɗaya da rabi zai ishe ta saboda haka kaga idan ka tashi ba da kuɗin da za a sai zani zanin dubu ɗaya ɗaya kaga wannan dubu ɗaya za ka bata wannan dubu ɗaya da ɗari biyar kaga ai ka fifita ba za ka ce ni adalci zan yi ba ki ga dubu ɗaya ki ga dubu ɗaya to wannan ina adalci yake anan saboda ita wannan wannan dubu ɗaya da ka bata ba zai ishe ta ba sai ta ciku. adalcin ta shine sai ka bata daidai ita saboda haka idan aka koma ɓangaren sharifa da gairu sharifa ya danganta da samun ka mun koma farko kenan nayi gaba na koma ba idan kaga zaka ita ma za ka rage mata wahala yayi sai ka ɗaukan mata mai aiki kai mata ishara da ta dage amma shi ya fi ita ma sai a mata ita ma wannan sharifa ne a mata wasu kaman ƙureshawa shurafa ne ba sa shayar da nono fiye da wata ɗaya tsananin shi wata biyu in ka auro wanda ita ma gidansu maman tafa ba tana ba jariri nono ne ta haifa wata ɗaya wata biyu sai dai a kai shi reno sai dai ka sai da za ka yi da ɗanka to shi kenan ta ba ta nono ta ba ɗanka nono abin haihuwa na wata ɗaya ko wata biyu shikenan sai ka sallam sai ka ɗauki mata mai aiki ko ka ɗauki ɗanka kai shi ka kai shi wajen nani ka nana shi a can wancan shi ma ka nani shi a can wancan shi ma ka nani duk ayin sasu a wargaji ita kuma wannan gidansu ana shayar da nono ne ƙila ma shekara biyu ƴaƴan duk nagartattu ta shayar shi yafi in ta ce ita ma a'a za ta yi kaza ne to shikenan kana da daman ita ma sai ka sai ka maida ta haka nan to ga wani sabo wala ya hunna fi baitin illa bi hunna lokacin da za a yi ƙarin mata lokacin da za a yi ƙarin mata banda ta cikin gida ta waje tana da wani haƙƙi ka gaya mata kana da mata kuma ba ka da kuɗin da za ka gina wani gidan za ta zauna in ta ce iya eh, shi ke matan da ke cikin gida fa ita ba ta da wannan haƙƙin kuma ita ba ta da wannan hakkin Mata da za ta shigo tana da hakkin sai an sanar da ita in kana da mata ka gaya mata in a gidan za ka zaunar da ita ka gaya mata in ta ce ba ta so shi kenan ita sai ka gina mata gina upchair <laughs> upchair ake ce ko upstairs <laughs> upchair za ka gina mata upchair ne ita tana son gida ne za ku kuma kana da gida ne sama da ƙasa to shi kenan zan zaunar da ke a ina da mata 'ya'ya ashirin da biyu rabin buhun masara ake tukewa buhun dawa kwana uku makaruhi ne kai hudu a gidan an cinye shi kai mutu cikakken bayani za ta tuke rabin buhu kuma sannan can baya shi ma mun karanta in kai ma wanda ake maka hidima ne ka gaya mata ai hidima ba bangaren mace ko muka tsaya ba karatun mu na baya akwai namijin da shi ma ana mai hidima mun karanta shi kuma yadda ake tafi da shi ana min hidima ne ni ni ko abinci ne ba ban abinci ma sai an sa man nukan so in zan ci abinci matana tana kusa da ni eh, abin da nake bukata a man in ce wannan plate din na cinye a sa in na gama wannan ma a rufe zan ci shi ma wannan ina ci za su <laughs> kasan yanzu mun koma zai ka ce gara ne ka ga mutum an sami abinci wannan ma a sai kululi ake sai kullum sai sabon samfura ake fitowa da shi kowane dai a rufe a zo a same shi da dumi shi ma ya je ya je dan dawo ne zai dawo shi ma wannan zai ne <laughs> zai hada zai hada da shi Allah ya sauki saboda haka la yajma hunna fi baitin illa bi hunna sai sun yadda sai matan sun yadda baki wanda za su shigo fa in arada safaran aqra hunna in zai tafiya to qura'a za a yi in ɗaya take ta samun qura'an ita za a yi ta tafiya da ita inda zashi. fa in tazawwaja alaihinna bikran in ya ƙaro baƙuwa sai zama ya auro budurwa sabba inda ha ya na kwana bakwai a ɗakinta au ban ko sai ya ƙaro bazawara sallasa sai ya kwana uku sun masta nafa sannan ya ci gaba wala ƙata'a kare biya waɗancan kwanuka idan mutum ya ƙaro mata nan dumuna hukuncin ƙarowa mutum sai ya ƙaro mata to zai zauna ɗakinta kwana bakwai in kwana bakwai ya cika sai ya kira sauran matan to ya kuke so a yi rabon kwana duk yadda suka raba sun musta nafa sai ci gaba da ita ci gaba zai yi ɗakin da yake ba za a ce to yanzu ya kwana bakwai rabon kwana kwana nawa nawa za a yi sai a ce kwana ɗaya ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku uku to da wa za a fara to a fara da uwar gida ba haka ita da ta zo yake ɗakinta fi zai ci gaba zai a ɗakinta zai ci gaba wannan rabon da suka yi ittifaki amma wurin wurin ittifaki ana so ya zama yana halarci amma alƙawlu qawluhum zance abin da suka haɗa kan shi ne sai in sun kasa ittifaki sai zaɓi guda wannan ta ce kwana ɗaya ɗaya za ta ce kwana bibi biyu za ta ce kwana uku uku za a yi a zo ƙila matan uku ne ita eh, ke amarya kwana nawa za a yi ta ce shuru ta ba ta ce komai ba ko in ba zawara ne tana da bakinta ta ce kwana kaza za a yi sai suka kasa ittifaki to nan ne zai iya shiga amma matukan sun yi itifaki ko biyu sun rinjaya to wurin ma da yawa za a aiki sai ya zama su uku ne biyu bakinsu ya haɗa akan kaza ɗaya bakinta ya ware to a nan wurin ba ta da wannan wanda ta ra'ayin ra'ayinta fanɗararren ra'ayi ne ba za a aiki da shi ba sai a aiki da wannan guda biyun sai a ci gaba to amma isti'nafi zai yi shi gaba zai yi shi sama ne ce wala qada'a dan ya inafi wannan ba ya kwana bakwai ba sai suka ce kwana uku ku za a yi sai ya ƙara kwana uku ba ya zama kwana nawa ya zama kwana goma to idan ya shiga ɗakin wancan kwana uku zai yi wala ƙaza'a ba zai biya ta kwana kar ta ce to sai an biya ni wancan kwanakin Allah ya taimake mu idan kuma an yi auren yana tsakiyan kwanan wata ne fa mu je wa man wahabatu lailataha to ai karatun da hada suke da sarka a cikin su wa man wahabatu lailataha wanda ta bashi kyautan kwananta lam yahtassa biha gairuha to ba zai ba wata ba sai in ya nemi izini mutum ne yana da mace fiye da daya sai ta ce mashi to ni kwana na na baka kyauta kai na ba in ta ce ta ba shi kyauta tana nufin ya kwana ba tare da mace ba a rana ba zai kwana da ita ba ba zai kwana da wata ba an ba shi hutu up ya samu up to da haka yau yana up ne weekend ne an gane ko so da haka in ta ba shi kyautan kwa ita, shi ta ba kyautan to shi kenan ya samu up kenan wala wahabat hadarrataha ikhtasad ikhtasad biha inda kuma za ta ba ‘yar uwarta ce daga cikin ‘yan uwan Tace ce wance na ba ta kwana na kilan sati ɗaya ko sati biyu ko na ba ta mawata guda ikhtasat bihi ita kadai take banta da shi ba zai ce to wannan ga sun zama furi an riga an bani su ba an bani su ga wance saboda kai wannan gada man kwana nan na man kwana nan a'a ita kadai din nan aka ba ta kwanakin ita kadai za ta rike kwanakin sai ya zama kila in in mata bata ta kwanukan ne gaba daya shikenan to in yaje dakin wannan zai double ne da kwanan wancan da kwanan wannan kuma ita take banta da shi ita wanda aka ba saboda ta ta riga ta ta yi taksisi wala yazmul waqa'u ya kuma karatu ya hada shi da can farko ba an ce wajibi ne a raba kwanaki ba yau ya zama yana nan yau ya zama yana nan to shi ma haka ake raba jima'i in ya shiga ɗakin wannan zai jima'i da ta in shiga ɗakin wannan zai jima'i ta sai ce a shi jima'i ba haka yake ba ba a kasama a wurin jima'i a ce jima'i duk wanda ya shiga ɗakinta sai ya jima'i da ita in kwana biyu ke ko kwana uku ke yi duk sai ya yi jima'i da su in ya kwana uku yana jima'i da wannan ya ji ɗakin wani masa ya kwana uku ya ji ɗakin wani sai to ba idan <laughs> idan ko kuma saboda haka wala yalzum wannan ba lazimi bane bal zalika bi hasbi ragabatihi gurgudan kawai abin da yake bukata ne shi ma malam ya sidi idraran mutakar ba cutarwa bane wuri biyu idraran yazo ake samun tafaduli bidunil idrari mutakar ba cutarwa bane haka yake to haka ne a yi haƙuri mun ƙara minti hudu don Allah a yi haƙuri ga wanda muka cima lokaci ba tambaya ba komi ba na so a shiga lokacin mutane subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk of work. صلى الله عليه وسلم